أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أزحب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ba mu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawawan ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai amfani mu cikin abin da za mu ambata cikin darasin da ya gabata mu yi bayani dangane da al'amarin girman kai da kuma tinkaho inda muka yi ƙoƙarin bayyana ma'anan shi a cikin bayanai na malaman akhlaq inda muka hita da natija akan cewa girman kai yana nuhin ya kasance mutum a yaushe yana ganin cewa shi ya fi waninsa yakan ƙoƙarin ƙiyasta kan shi da waninsa domin ya zamanto ya ga cewa ya fi shi ya fi shi ɗaukaka ya fi shi girma ya fi shi daraja sai zamanto ya samu raha a cikin zuciyar sai zamanto ya ji daɗi ya yi horin ciki a cikin zuciyar shi wannan shine ma'anan girman kai inda kuma muka nuna ya ɗan bambanta da abin da ake kira ujubu watan ji da kai kenan inda muka nuna shi bambancin ujubu da girman kai shine ya kasance bangaren shi wanda yake girman kai yana kesta kan shi ne da waninsa a koda yaushe amma shi wanda yake yana ji da kanshi ba wani batun kestawa. yana ji ne a cikin shi a cikin kansa kan cewa shi ya yi kowa kuma yana ganin cewa shi Allah ta'ala ya masa wani baiwa ko wani ɗaukaka ko abin da ya kama da hakan insha Allah yau za mu ƙara bayani a cikin wannan maudu'i kuma ya kasance ya ƙara bayyana mana a hili ma'anan girman kai da kuma tinkaho a cikin bayanan da za su zo da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai fa'idantar da mu kamar yadda muka yi bayani cikin darussan da suka gabata kan cewa lazim ne ya kasance mutum ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya tarbiyantar da kanshi lazim ne kasance mutum ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya gyara ɗabi'unsa kuma ya tsarkake ruhinsa wannan shine zai ba shi kyaukyawan rayuwa a cikin wannan duniyar namu sannan kuma ya ba shi kyaukyawan sakamako a ranar alkiyama kenan duk wani wanda ya kasance ma'abucin hankali duk wanda ya kasance ma'abucin tunani duk wanda ya kasance yana kwaɗayin ranar kiyama yana son abin da yake gun wurin Allah subhanahu wa ta'ala to lazim ne ya kasance ya yi ƙoƙarin ganin cewa ya tarbiyantar da zuciyan shi ya yaƙi zuciyar shi ya yaƙi miyagun ɗabi'u a cikin zuciyar shi ya kyautata ɗabi'un shi domin ya zamanto ya samu wannan falala ɗin domin ya zamanto ya samu wannan sakamako ɗin na duniya da na lahira kamar yadda muka yi bayani cikin darasin da ya gabata akan cewa mufrada na takabbur ko kuma kibir watan girman kai da kuma amaliya na girman kai al'amarin girman kai kalma ce wadda taratan tutlaqu ala alhala an-nafsiyya allati zakarnaha anifan kamar da muka bayyana cikin darasin da ya gabata ita mufrada ta girman kai wato kalmar girman kai ko kuma cinkaho ko kuma wannan amaliya na girman kai al'amarin sha'anin girman kai wani kalma ne wanda galiban ana itlaƙinta kan wata hala nafsiya kamar yadda muka ambata kan cewa mutum zai ji ne a cikin zuciyar shi ya yi waninsa wataratan ukura, a wani lokaci kuma tutlaku alal amal wani lokaci kuma za a kira ta ta ne akan shi aikin kan kanshi wanda mai girman ka yake yi aikin da ya aiwatar awil haraka ko kuma motsa wanda yake yi annashi'a min tilkal hala annafsaniya wadda ita ma ta samu asali ne ta samu buga ne daga me daga wannan hala daga wannan hali wanda yake a cikin zuciyar shi wanda yake a cikin ruhin shi na shi'urin cewa shi ya fi waninsa na ihsasin cewa shi ya fi waninsa wannan shi ma yana shiga cikin ma'anan girman kai kenan girman kai zai iya kasance wani al'amari ne mutum ya yi ihsasin shi a cikin zuciyar shi kan cewa shi ya yi waninsa ta hanyar kiyasta kan shi da wanda ba shi ba wani lokaci kuma zai kasance aiki ne zai aikata wanda wannan aikin shi ma mun ce ya samo asali ne ya samo tushe ne daga me daga ainihin wannan hala nafsiya wadda take a cikin zuciyar shi kenan au ya haddas ko kuma misali yana iya kasancewa aiki kamar da muka ce ko kuma ya kasance magana au ya haddas bi hadisin ya yazhar minhu annahu yara li ta fawakan ala aqranihi wa sa'e. ko kuma ya kasance ya aikata ya yi wani magana wanda cikin wannan maganan ana iya fahimta kan cewa shi yana son ya nuna cewa ya fi dukkanin sa'o'insa hakanan kuma ya dukkanin wanda suke zaune tare da su watan wanda yake ganin cewa abokanansa ne ko wanda yake kai kawowa da su ko wanda yake hulɗa da su ko wanda yake zama da su yana ganin cewa cikin manganunsa in yi magana yana nuna shi ya fi su wannan shi ma girman kai ne yana shiga cikin ma'anan girman kai ko kuma an yajlis al-insan aw yasira bi khutuwatin ko kuma ya to yayi wani irin zama wani nau'i na zama wanda da kaga wannan zama din ka san zama ne na mutane masu girman kai mutane mutakabbirai jabbirai masu jin cewa su sun fi kowa ko kuma ya zamanto wani nau'i ne na tahiya yake yi wanda wannan nau'i na tahiya kana fahimta cewa lalle yana son ya nuna cewa shi ya fi waninsa shi ya fi wanda yake ba shi ba ta hanyar wannan tafiya. ɗin wannan duka idan mun yi tunani idan muka auna muka gani a cikin urf ɗinmu a cikin zamantakewarmu da mutane da rayuwarmu na yau da kullum muna iya mu fahimci waɗannan abubuwa kan cewa wani aiki ne mutum zai yi wanda mutane za su fahimci a nan girman kai ne sawa'an ya kasance magana ne ko aiki ne ko wani motsi ne mutane suna fahimta cikin sauƙi kan cewa wannan alaman masu girman kai ne a urfi mutane saboda haka kenan waɗannan irin ayyuka da kuma irin waɗannan al'amura dukkaninsu ana iya kiransu a ilimin akhlaq kan cewa alamomi ne wanda suke nuna ma'ana na takabburi wato idan an ga mutum yana ɗauke da irin wannan sifofin yana ihsasi a cikin zuciyan shi kan cewa shi ya fi waninsa ko yana magana wanda ake fahimtar wannan a cikinsa ko yana zama irin zaman da ake fahimta cewa shi yana ganin cewa ya fi waninsa ko yana wani irin nau'i na tahiya wanda shi ma ana fahimta akan cewa irin wannan tahiya yana nuna ya fi waninsa ko ma wani aiki ko abin da ya kama da haka to shikenan ya zamanto girman kai ne abin zargi abin da ya kamata ya zamanto mutum ya nisanta amma kuma kamar da muka bayyana dukkanin asalin irin wannan ayyuka ɗin sawan sun kasance magana ne zama ne tahiya ne da abin da ya kama da su dukkansu suna samo asali ne daga ita wannan hala da adda a cikin zuciyar mutumin da yake da girman kai wanda yake ihsasa yake shi'uri kan cewa shi yana birbishin wanda ba shi ba ya fi wanda ba shi ba ya fi wani shi wannan shine ma'anan girman kai saboda haka kenan kana aika samu kuma alamomi da daman gaske wanda malaman akhlaq suka bayyana a cikin littafin akhlaq wanda ke nuna duk in ka ga wannan alama din cikin sauki kana iya fahimtar cewa wannan alama ce daga cikin alamomin girman kai al misali yana cewa inna ala'imar takabbur kathira alamomin da ke nuna girman kai suna da yawan gaske Min ha minha mutakabbira ya tawakka'o umuran kafira minan nas? yana daga cikin alamomin girman kai ya kasance mutum yana tawakku'in abubuwa da dama daga mutane wata yana, jira a yi masa shi ba yana shirye ba ne ya yi yana jira ne a yi masa watan ko da yaushe mutum da ya kasance yana da girman kai yana daga cikin alamominsa akan cewa shi yana son ya zamanto kuma mine ne zamanto shi a fara mai shi a fara mai kame ya zamanto ya yi ma mutane wannan alama ce daga cikin alamomin girman kai al misali yana tawakkun ya zamanto an yi sallimu alai idan mutane sun haɗu da shi yana bukatan da harko su su hara masa sallama kamin shi musu sallama wannan alama ce daga cikin alamomin mutumin da yake da girman kai alama ce daga cikin alamomin takabbur da kuma kibir ya kasance yana jiran an masa sallama ko an gaida shi shi ba shi yake bai zamanto ya fara yin sallama ko ya fara gaida mutane saboda haka tunda ko da yaushe shi yana da wannan hala a cikin zuciyar shi wadda yake raye a cikinta yana ganin cewa ya fi kowa yana ganin cewa yana babbashin kowa saboda haka kenan dole shi ne ya kamata ya zamanto an fara gaidawa shi ne ya kamata ya zamanto an fara yi ma sallama wa Allah ya dukula ahadan ilal majlis qablahu kuma Allah ya dukhal kada ya zamanto an shigar da wani a cikin majalisi kamin shi wata yana bukatan ko da ana majalisi ne zamanto shi ne harkon wanda ya shigo cikin majalisi ko shi ne harkon wanda aka shigar a cikin majalis sai zamanto ya ji daɗi ya samu raha sai zamanto ya istinbati ya hidda natija akan cewa ai saboda ya hi kowa ne shi yasa shi ne harkon wanda aka shigar da wa an jilisa fi sadar majlis da'iman hakanan bayan ma an shigo ya shigo majalisi shine farko wanda ya shigo majalisi yana daga cikin alamominsa sai zamanto yana shi'urin kan cewa to shi yanzu shi ya zamanto yana gaba yana gaban majalisi ya zamanto su ne suke zaune a kujerun gaba ko kuma a kujerun da aka tantance wanda kawai mutane wanda suke da kima suke zama a kansu sai zamanto shi ne wanda yake zaune a nan wurin watan gaba-gaba kenan gaban majalis in ya samu kanshi a irin wannan yanayin sai zamanto ya ji daɗi ya samu raha sai ga cewa lalle saboda ya yi wani shi ya yasa ne aka zaunar da shi a wannan majalis a gaban majalis sannan yana daga cikin alamomin mutum da yake da girman kai a kodayaushe wannan su la ya rauna li anfusihim shaksiyatan amamahu ta kai kasance mutane suna ganin suna da wani shaksiya suna da wani kima gabansa watan duk lokacin da aka haɗu mutane suka haɗu to yana so ya zamanto kada wani ya yi tsammanin cewa ya hishi kada wani ya ga cewa yana da shaksiya wadda take da girma wadda ta kai tashi ma kuma ya zamanto ta yi tashi ya kasance kowa yana ihsasin cewa shaksiyan shi ya hina su girma wala ya takallamu na ma'ahu min mawqi al haka yana daga cikin alamominsa wato mai girman kai kenan bai yadda ya zamanto ya aikata wani abu wanda yake ba daidai ba sawa'an abin ya saba ma hankali ne ko abin ya ne ko a shari'a ne bai son ya zamanto wani ya intiqadin shi wato ya zamanto wani ya ce masa wani abin nan da kai ba daidai bane ne da ka aikata kaza da yafi baya bukatan wannan saboda shi yana ganin cewa baya da wani nakasi shi yana ganin cewa mutum ne kammalalle shaksiya ce kammalalla wadda ba ta da wani nakasi kuma dole ne zamanto an girmama ta kuma dole ne zamanto ba a yi kadinta ba ba a warware abin da za ta aikata ba ta magana ko ta aiki abin da za ta aikata ta magana ko ta aiki wannan hatta min mawqi nasiha hakanan kuma baya bukatar ya zamanto ainihin na kadakin shi ko da ko ana son a yi masa nasiha ne ko da ana son masa alkhairi ne ko da yana ana son a cece shi ne ko da ana son a tsiratar da shi ne bai son irin wannan mangano hakanan kuma wal mau'iza bai son ya kasance eh, mutane suna masa wa'azi bai son a ce masa ya ji tsoron Allah bai son a ce masa wane ka bi umarnin Allah ka nisanci hannun Allah bai son wannan baya son wa'azi wannan duk alamomi ne na mutane masu girman kai wanda za mu iya gani a cikin rayuwarmu na yau da kullum muna da ire-iren waɗannan mutanen hakanan fayahfazuna ihtiramahu wa hurmatahu da'iman sai kasance a kodayaushe shi alfarman shi da huruminsa a kiyaye ne a wurin mutane ba wanda yake intiƙadinsa ba wanda yake sukansa ba wanda zai masa nasiha ba wanda zai masa wa'azi ba wanda zai gwada masa hanya shi yana ganin shi kammalalle ne ɗari bisa ɗari ba da wani matsala to wannan alamomi ne daga cikin alamomin nifa abin nan takabbur alamomi ne daga cikin alamomin kebur da kuma istikbar wanda mutum da ya samu kanshi cikin irin waɗannan alamomin lazim ne ya kasance ya tashi ya yaƙi kanshi idan ya sani ya zamanto ya yaƙi kanshi ya yaƙi waɗannan cututtuka ya kawar da su a cikin zuciyanshi saboda irin haɗarin da take ɗauke da shi irin matsalan da za ta iya bashi cikin duniyarsa da lahiransa wannan kenan da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya amfanar da mu cikin abin da muka ambata wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin